Sashen Hausa Studio Kalangu ke sauraro gunguma maɗantani ke gabatar muku labarin. Shugaban ƙasar Chadi Marshal Idris debi ya rasu biyo bayan raunukan da ya samu a fagen daga a yayin aron gama da 'yan tawaye makon da ya shuɗe za ji nazarin Sidik Abba. ana wayar da kan ɗalibai da mushannin makarantar firamarin feyi ba ta yamme inda gobara ta lakume makon da ya shuɗe cikon bayani a cikin shirin a shafin rahoton musamman za mu maganta kan clinic juridic zauren sauraron maza da mata da suka fuskanci musgunawa bisa ga janci a jihar maraɗi. Masauraro barkamu da yau talata 20 ga watan Afrilu 2021 shugaban kasar chadi marshal idris debi itno ya rasu sakamakon raunukan da ya samu a yayin da yake jagorantar sojojinsa a wata arangama da 'yan tawaye a makon da ya shuɗe. Muktar Amadu ya naɗa mana rahoto. Asumani Shina, mai rahoton ya kumsa. Shugaban ƙasar Chadi Marshal Idris Debi Itino da ke kan karagar mulki yau da shekaru 31 ya rasu a wannan talata 20 ga watan Abril na 2021 a sakamakon raunukan da ya samu a lokacin da yake jagorancin sojojin ƙasar a wata arangama da 'yan tawaye da ke arewacin ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata. Kamar yadda kakakin hukumar sojan Chadi ya bayyana a safiyar yau a gidan gidan talabijin na ƙasa ɗaya daga cikin 'ya'yansa mai shekaru 37 ne general kuma kwamandan rundunar tsaron fadar shugaban ƙasa muhammadu idris debi itno zai jagoranci wata majalisar sojoji da za ta maye gurbin marigayin shugaban kamar yadda hukumar sojin ta bayyana a gidan rediyo na ƙasa idris debi itno mai shekaru 68 a duniya soja ne ya karɓe ragamar mulki a shekarar 1990 biyo bayan wani juyin mulki a watan uku da ya gabata ya samu matsayin marishal. kuma a kwanakin nan aka sake zaben shi a matsayin shugaban ƙasa a wa'adin mulki na shidda tare da samun kashi 79.32 cikin ɗari na kuri'u na sakamakon wucin gadi na zaben da hukumar zaben ƙasar chadi ta bayyana a Mauritania shiya A gaida Asmana Shina, Sidik Abba dan jarida masani batutuwan tsaro a yankin tafkin Chadi na ganin cewar mutuwar shugaban ƙasar Chadi Idris Deby Itno wani sabon wato faifai ne na rishin tabbas cikin kokowar da ake yi da ta'addanci a shimfiɗar tafkin Chadi da kuma yankin Sahel. Ga dai bayanin da ya ma Tanan Fudai Ahmed. Ko shakka babu shugaba da bi ya yi fice sosai da taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel har ma da tafkin Chadi ya tura sojojinsa domin kawo ɗauki ga Nijar, Najeriya, Kamaru a lokacin da Boko Haram ta kai wa waɗannan ƙasashe hari. Kenan a ce yau babu shugaba da bi haka na buɗe wani sabon babi mai cike da rudani domin ba a san ba me waɗanda suka mai gurbinsa za su yi da wannan niyya ta yaƙi da ta'addanci domin shigar da Chadi yaƙi da ta'addanci niyya ce kaɗai ta shugaba Idrisa Debi ba a gabatar da ita ba kamar wata siyasa da aka tsara daga majalisar dokoki daga ƙungiyoyin fararen hula kuma daga sojojin ƙasar. Shi kaɗai ya tura sojojinsa. Idan har wanda zai mai gurbin sa ya sake duba wannan mataki to abin zai iya kawo illa ga yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel da ma tafkin Chadi. Ƙasar Nijar ta kasance ta tara a cikin jerin ƙasashe 130 gabatun 'yancin kafofin labaru zubin shekara 2020 daya a faɗin duniya sakamakon da aka wallafa ranar yau talata 20 ga watan afrilu 2021 ƙasar ta ja baya ne da maki biyu a rawaitar labarun da shafin yanar gizon reporter san frontier ya wallafa a cikin dalilan wannan koma bayar akwai shari'a da kame-kamen 'yan jarida da aka yi ta yi bisa ga ayar doka ta shari'a da ake yarbi a kanta bisa ga yin laihi akan yanar gizo wani dalilin kuma mai da Nijar baya shine gamun da aka yi wa daraktan majalar Evernama a shekara ta 2020 da kuma rikon sa ido da aka wa daraktan majalar Lokuriye don ya fallasa badakallar kuɗi da aka yi a harabar ministan tsaron ƙasa. Mako ɗaya bayan gobara da ta kashe 'yan makaranta 22 na firamare a ba ta yame magabatan makarantar sun shiga wayar da kan ɗalibansu da kuma mushannin da karatun domin wato shiga zucin tausayin da ke gare su kamin komawa ɗaukar darussa. Asumana Shina ya firanta da daraktan makarantar Sumana Nuhu ga bayanin da ya masa. on ba za mu iya soma ba da darussa kai tsaye ba da farko mun yi tunani mu wayar da kai Dukan ɗalibai da malamai sun shiga azuzuwa. Muna gudanar da ayyukan waye kai daga aji zuwa aji. ajiya na umarci malaman makaranta su wayar da kan ɗalibai. Yau kuma mu ne shugabanni ke tafiyar da aikin wayar da kan domin ɗalibai da malamai. Sai an ɗan manta da abin da ya faru saboda mu samu mu koma karatu. Wannan shine babban fatan mu A gobe ne zamu shirya haduwa da iyayen yara insha Allah. Daidai karfe goma. Hukumar UNICEF ta dauki nauyin sake gina ɗakunan karatu a wani sabon wuri da muka samu a wata makaranta mai suna Zarma. Bangare guda na wannan makaranta zai koma a can bangare ɗaya kuma ya tsaya a nan a fuskar ramadan yau za mu maganta ne a kan 'ya'yan itace da kuma amfanin su ga jikin ɗan adam don haka ne jami'an ciyarwa suka shawarta wa masu azumi da su dinga cin 'yan itace nafisa adamu ta firanta da abdulrazak bello jami'in ciyarwa ga bayanin nasa Cikin sinadaran gina jiki na 'ya'yan itace muna da sinadarin vitamin A da vitamin C waɗannan sinadaran gina jiki suna da muhimmanci ga mai azumi musamman ma a wannan lokaci na zafi domin vitamin A vitamin C sinadaran gina jiki ne da ake kira antioxidant da ke taimaka wajen kare jiki daga wasu abubuwa da ake samu lokacin zafi mai tsanani da ake kira radicolibre abu kuma mai muhimmanci da ake samu cikin 'ya'yan itace shine wasu sinadaran sinadaran abinci da ke taimakawa wajen kai da kawo cikin ɗiyan hanji da kuma taimakawa wajen rigakafin kumburin ciki lokacin azumi wasu mutane suna fama da kumburin ciki amma kada a manta ko 'ya'yan mu na gida suna da muhimmanci a wannan lokaci muna da magarya kuka haki da yawa da ake samu da su ma ana iya amfani da su a lokacin azumi Buɗa baki sunar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ce a wani lokacin mai azumi ya kamata ya ci ya sha ba tare da zaƙewa ba don koyin zaƙewar na da tasiri mai muni ga wasu ayyukan ibadar hawa umsuman ta firanta da ostaz halardu yahaya ga bayanin da ya mata lokacin buɗe baki yana cikin ibada mutum ya yi alwala matsawar da lokaci kamar yadda ya yi da ba da kama baki da nutsuwa da miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ana son lokacin ya sardo shi yana wani zikir kuratun qur'ani akwai wanda za a ambata subhanallahi alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar buɗe baki za a fara da sunan Allah kuma akwai addu'a da ake yi zama zaman wa sallatu wa sabatal ajrun sa Allah Allah subhanahu wa ta'ala yace amma bar da banna Allah bai san masu banna wanda za a farawa da shi shine sai a fara da dabino inda hali da wuturi-wuturi kenan uku biyan bakwai eh, a sharuwa ko madara Mata da dama masu taɓuwar hankali na fuskantar cin zarafi a ballai yara jihar Talabere domin kare wa'annan matan harabar gundumar mai kula da al'umma ta sa kira domin ganin an girka wata cibiyar tattara wa'annan matan madam mamman balkisa shugabar ma'aikatar ta yi bayani kamar haka Mun lura da a nan garin balle yara mata da suka samu taɓin hankali suna da yawa. Suna ta aihuwa kan titi, yaran ba su ma san yadda za su yi da su ba. Da dama ba a san ba da inda matan nan suka fito, saboda ba na garin balle yara kaɗai ba ne. Da wasu garuruwan suke fitowa in sun iso balle yara sai su zamna. To irin wagga mace in ta ɗauki ciki, wa zai kula da ita sai ta aihu, wa zai kula da jaririn da za ta haifa. Don haka nake kira ga masu kula da batun kiwon lafiya a cikin zamantakewa in suna iya tallafa mana don mu taimakawa matan nan. Yanzu haka akwai guda da ke dauke da jariri tana ta yawo da shi hakan bai yi ba kuma mun san da da yaron nan ya tasa za ta dauki wani cikin in abokanan hulɗa sun tantance maganar a yi musu alluran hana aihuwa hakan zai sa mu ciwo kan matsala. a maraɗi fiye da mutum dubu da suka fito daga najeriya wanda ke tambayan samun wato matsayin 'yan gudun hijira hukumar koli ga batun 'yan gudun hijira acr ta ba su takardar wannan matsayin alhamis inda ta shuɗe aka yi wannan sabgar a sansanin garin kaka kwamin ɗin shadakwari jihar maraɗi bala abdu umar mai kulawa da wannan al'amari ɗauke da cikon bayani Babban gurin wannan aikin shine ɗaukar ɗawainiyar 'yan gudun hijira a saka su cikin alƙaluman ƙididdiga sun kai dubu da ɗari da tamanin da ɗaya, iyalai ɗari biyu da tamanin da ɗaya. Iya adadin 'yan gudun hijira da ake ɗauka a nan garin kaka dubu uku da ɗari biyar. Yanzu muna da 'yan gudun hijira da su kai dubu uku da ɗari uku da arba'in da biyu. Waɗanda muke iya ɗauka ba su wuce mutum ɗari da hamsin ba. Sai dai mu kai su a kwari ko kuma a wani sansani. Muna ta rarraba musu takardar matsayin 'yan gudun hijira wanda wannan takardar za ta amfani sosai za ta ba su damar sakewa su je inda suke so su dawo lokacin da suke so. Za a ɗauke su tamkar ayari na farko duka abubuwan da na farkon suka samu su ma za su amfani da shi. tafiyar yanayin Nijar. Jihar Maradi ta kumshi clinic juridik guda shidda zauren sauraron maza da mata da suka fuskanci cin zarafi na tsakanin jinsi. Wakilin mu Muhammad Mamman ya firanta da Samaila Hassan jagoran clinic juridik ta Tibiri ga zubin firar su. Kullum muna karɓar bukatun mata da suke kawo mana na zama aure suna gabatar mana da bukatunsu ba zancen ƙara ba amma bukatunsu ne bayan mun saurare su ana tura su inda ya kamata kowace mace tana da tata matsala ta daban idan tana son ci gaba bayan ta gabatar da matsalarta irin nau'in musguna da ake wa mata akwai cin zarafin mata da muka rike guda shida su ne fyaɗe faɗar mamace kai duka auren doli takurawa ta fuska tunani ƙin kulawa bayan an saurare mace ana danganta matsalata da waɗannan matsaloli shida ana yar tambayar ta idan tana son zuwa gaba bisa yardarta idan tana son kai kararta a gaban kotu na ana yar taimaka mata tura ta daga ofishin 'yan sanda ko daga gendarmerie zuwa gaban juju har zuwa ma hukunci na ƙarshe wane ire-iren cin zarafi kuka fi ƙididdigewa da dama a nan a nan tsibiri matsala da ta fi kamari ita ce kin kulawa. Me kuke nufi da kin kulawa da ɗaukar nauyi? Kin kulawa shine kasa ci da matarsa hana ta samun wata dama da za ta iya samun wani abu. Yawanci maza ba su son matansu su yi aiki, amma akwai nau'in musgunawa su ne na tunani da tausayi. Kuna ganin waɗannan mata suna wahala ta tunani. Shin su ma maza kuna sauraron ta bakinsu? Eh haka ne muna muna sauraron maza kilinik juridika na maza ne da mata mafi yawancin lokaci wace kara suke kawowa yawancin musgunawa ta fuskar tunani kai ga jiki yana iya kasancewa daga wajen matan nasu rikicin ma'aurata yau in mace ta dauniyar ta zo ta ganku ta kai magana matakin gaba yaya kuke idan ta niya da kanta kai kara ana rubuta mata karar ta sanya hannu kanta kan yardarta ana kai karar A ofishin 'yan sanda idan da'irar tsibiri ce idan cikin sauran da'irori ne kamar gidan sori sai sabuwa a wajen jandarmeri a wajen kotun shari'ar gidan runji ana kai har ga shari'a a wani lokaci kana wani lokaci ana gyarawa game da rashin kulawa tsakanin ma'aurata kowace rana muna samun wata matsala. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin amina hassan da ta daidaita saiti kuka ji ni na kudan badan da arlit malamin mangun ke muku salama futa lafiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Haba Nafisa, aikin san ko da yaushe kofin sashi na buɗe suke na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane, shi yasa ɗazu mai gadin ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.